بالعبادات البدعية مي بوتا تاوى ميين دا عز الله دا عبادو دين بدعية التي يظنها جالبة للها وان دا ايكي رسول ذاك جانع شي سو شنزا مطا رأيين هل معناها لتصرف جارع شي حفظ ميشي شي مطمئن كيجي دنا انت اذا مجيون انك كانت كانت ذاك لما كانت daga ba, za ka maka ba to kuma asali ma dai bai bauta wa Allah da bidiya bai gyara mutum bai samu mutum ya isa ka ga bai bolo ne daga bai kare bai kara masa imani sai dai konewar ibadin ba tunda bidiya ibada ce ta bidiya to amma ba mauludi ake magana ba nan ana magana masu bautan Allah ne بالعبادات البدعية التي يظنها جالبة wanda yake ɗauka za ta haifar masa lilha. Hmm? Me lataru? E shi ne yi, an yi da na ko? me na to duk da min ya man ta'abbadu bil ibadati wal kashafi yana dauka wannan ibadar za ta ba shi kashafi Ya kai har martabar da zai dinga gane-gane wata sarrafi zai in yana me yake da suna tasarrufu zai iya tasarrufu in ya hayya kai martaba kaza a ce in kai tasbihi kaza irin nau'i ko kalma ka an ka yi ta sauka ba za ka ramka ba. Wali hafi umu lawazin, wani abuwa suna da lazimai, su ce wani suna da lazimai, wanda dole a yi su, za ta su lobe duniya albarta Su ko zuwa ne da ake ga su nan, ka yi ka yi ka yi tabo, wani abu ma balan za ka je mutum yi na Ko ka mota tawa Allah misali da wakilin suna. in ka ka dinga hu hu hu mana la ilaha illa huwa to sai ka tire huwa din ai ba wai abu ne ba to wannan sai ka ce maka ismul azam mana cikin wannan huwa da kana sai zauna ce hu hu hu to to in an sa wa on da ha on da ma ga wa ya yake ha hm? hu ko dinga hu o o o o o o o jat'ai e, da wannan za ka samu walita in kana haka ba ka iya in ka kai wata martaba a wannan kaiwa sai za ka iya ganin da wani makus har ka karanta abin da ke ciki za ka iya sanin abin da za a yi baɗi sai in ka ci ka ci gaba za ka iya gano ajalin ka ma nan ka da rage eh ai akwai abin da aka bashi in za a je ba tarbiyyar za a ba ka ba za ka ga kowane ai abin nan dai wali da irin yadda ke ga tarbiyyar da za ka karanta ba ka ba za ka zama ka ba za ka yi kwana ba ka ba za ka yi kwana ba ka ba hatta in ba ka kawo matsayin ba ma ai zai zai zai ka yaya ne kake gani filan na yaya kake kallon ta na kallon ta filan ne ya kai kallon shimfiɗo na ce shimfiɗo ne ya ta ci gaba da sauraro sai zo idin ga maka sharhi idin ga kaddaro maka kafa idin ga kaddaro maka kafa idin ga kaddaro maka kafa a ƙarshe dai ka gaji da kanka ka ce to ai yanzu kila ce waye ya shi waye ka ya aka kaza kasance Allah to kaga yasa an ka ce maka an ka ce maka yanzu wannan ce ka ce ka ce sai ce ba amma kai ka bayan ka yi nisa wannan wuri ka je mu karatu shi na yi karatu dan garo to an wannan lallan wannan akwai karanta kaga Allah yanzu ini saya makan nona Allah ne saya ka nak ada tu. Jadi, jahilci mutane ba su ni ne ba Allah makai kai ka yi da haka kowa da irin inda suke maka kowa kuma da irin salam da ini bi kowa da irin in ya hawar da kai wani halin da ka shiga ciki to anan ka ko ya kai wahala ko ko ne ne je kai sana daga ka kuskure ka ce kaza nan take zai ah. mu ya to kaga ka ke kashaf da ta tasarrufi ولهذا ولهذه الامور ta لا تحصل بدونها البتة فيتعبد بالتلازم تلك اللوازم سيأتي قوة الله jizimtan wa'indan lazima fi'ilan wa tarkan yaraha hatta alayhi yana kallon wa'innan abubuwan da aka gindaya wajibi ne a kansa wa hiya haqqul lahu wa lahu tarkuha ya sama lali hakin sa ya samu ya basu ba hujja kan shi ka fi ilin riyadati kamar aikata wasu abubuwa na fi'ilin tiren da rashin cin abinci ne ko tiren din karanta kaza ne wal awaba allati rasamaha kathirun min as-salikin bi adwaqihim da ka suka tsara shi wa mawajibihim da cin su wasilahihim min min gairi tamyiz ba su warware ba baina ma fiha min hadd al-abdi wal haqq alladhi alayhi وهذا لون وهذا لون ومن أركان المحاسبة قبل إيشكو to ni da na shirin sai a kai na san a tsaya a haka da tarko da da yake ji wannan ne zauƙi mana fahimta irin tasu yadda abin ya ba su ya kaimantar da su na'am ma ji da yadda ike ji ai yadda mai ji wajadu abu da zai rama ta karshen ta haka shiga wani hali in wajadu idan wajadu abin da ka samu ya za ka ga kanan ba ka dariya da za a yi wata magana ta tsara a ka zai ka kirkire da dare A ga waje to akwai yanzu wani abu da za a yi ya mai ka za ka je kawai sai ka gani bakin ciki ya kai mani je zai ka fice da ba waji na'am alayo abin da wani ba wala ce ba suna ce yana yin eh wai sai a kan kaga hayya gani ganin iri wayan na mashkilar da kaga ai akwai haɗari kuma sannan malami ne ya yi karatu irin wani karatun da ya kai wani karatu ga wannan in ba a bi a hankali ba wajen warware shi zai aika kaddama idan kana jahili bai yasa ba za ka nan ba sai ka biyo shi a ilimin ina ilimin ya bullo a nan za ka bi shi ɗaya bayan ɗaya ba tare da zagin sami ba tare da yi masa dariya ba ba tare da jahiltar da shi ba da kansa ka kai shi ba ka tsare shi to kaga idan bai dawo ba jama'a su zasu aka ce nasara akan ka faro da zagin tun da wannan ka in kace masa mahaukaci an ce su mahaukaci in kace masa ɗan dandanci, ɗan dandanci ma ba ka wannan da za su yi irin wannan eh, daidai mulhidai mulhidai ko suna ga kai Allah na babu shiri kawai a kai to kaga wanda yake gadin Allah su yi babu da zai to haka don kan wannan mai irin wannan magana ya yi kama da mulhidi bai yadda wannan Allah haka ne ba wa ma kaddara Allah haka kadari to haka to ko mutane duk wanda ya tafi ida karanta wannan harkan tasu haka zai kare shi ranar gawansa duk inda za ta yi so ka ci gaba na ka yi masa ba kama to yanzu ka kai masa ba kama to yana mai na fama cikin wayanan a hawali ko har ta kai ya kai matu to haka sai an tsaya an yi da ke domin yanzu wayannan duk su kusan mu yanzu a ce su ne Najeriya duk malaman Najeriya wanda aka biji da su malaman su ba mu ba yanzu aka ce ana mauludi a Lagos hatta dakatar da fashi ake nake a ah, na mauludi a gina don dole ne ko mai tsayar mutum ma ah, ya da ranar sallah sai a yi fashi amma ranar mauludi ba a fashi saboda yana da daraja kafar ta taro fashe garin nan garin kansa za ta zama na mauludi a wuce cikin nan garin to amma in ana wa'azin kafa a garin kaduna na za a yi wa'azin kafa a kare ba in ba wata munafa ta gaune guya guya me ka nan gari ke kai baka sani ba ana wajen har je ga miji kaman karatun nan har waye san ana yi sai wanda abin ya shi a sofi kai kai ya ka gani kai dole mu bi hankali da mu jama'a kan kaya kada mu roƙu da menene in ka roƙo da kaya ba ku da gida nan ba ni kayan nan ba ku da karo da kayayyaki tsafa kuɗin da ke ka ina ku ina masallatanku inda za a je a ga masallaci ya sallu kuma ba na ka haka yi ba ba yan anguwa ne suka taru suka yi kayan su ba ko kuka shi kuka buge kuka abin nan ɗinsa wannan kaga ba na ne sai dai ku haɗa da wannan kuma ku yi sabo dole ce wanda zallan masallacinmu ne wa yi kuma sannan dole a ga bankinsa da tsoho tsoho na da fuloti goma to ai mu yanzu sai dai floti ɗari a lalace hamsin kaga tun da namu na zamani ne namu na ilimi ne yanzu akwai abin da ke tun da dole masallacinmu dole a samu akwai asibiti akwai makaranta makarantar hatta akwai wancan ɗin wanda ake cin awa da shi na koli illa ya kaci headquarter tana headquarter na nan amma shi ne a cikin da gidan da aka yi adonai yana ƙarƙashin wannan to babu jama'an gari ku sun riga mu kame su to dole sai dai mu hada da wannan na